wannan aya ya na billahi ma kalu za su dinga rantsewa da Allah cewa maganar da aka rawaito sun faɗa ba su faɗa ba walaƙad ƙalu kalimatar kufuri kuma alhali haƙiƙa sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba'da islamihim kuma sun bar musulunci bayan a da sun bayyana a zahiri kamar suna cikinsa wannan aya ta sauka akan abdullahi bin ubayy bin salul lokacin da rigima ta barke tsakanin wani musulmi ɗan ƙabilar juhaina da kuma wani musulmi ɗan ƙabilar madina a watar waya kuma an ce ɗaya ɗan ƙabilar juhaina ɗaya kuma ɗan ƙabilar bani rifar to sai shi ɗan ƙabilar bani rifar ɗin ya yi galaba a kan ɗan ƙabilar juhaina to a gaban abdullahi bin ubayyu ibn salul aka shi kuma dama shi ne shugaban munafukai da ya tashi sai cayayi jama'a kuna kallo an ci nasara akan dukkan musulmai ne amma dai rigima ta shiga tsakaninsu sai ce kuna kallo an ci nasara akan ɗan uwanku ba za ku taimake shi ba a waccan ruwayar wacce take ta mutumin madina da mutu da kaɗan ƙabilar juhaina to ɗan juhaina ɗin ne ya ci nasara ya kada ɗan madina to shine sai ce alatan runa a ba za ku taimaki ɗan uwanku ba wallahi ma na wa mithlu muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa kama alal ƙa'id sai ce wallahi fa ni ina ganin tsakaninmu da muhammadu misalinmu da shi kamar misalin karin magana ne da ake cewa san min kalbaka ya tuba ba wa karanka ko ya akuluka ba wa karanka abinci ya ci ya kiba in ya kiba kuma ƙarshe zai zo ya cinye ka kun gane dai karin magana da yake nufi wa ƙala sai ce la'in raja'ana ilal madinati in dai muka koma madina la yukhrijanna al'azzu minna al'adalla wanda yafi fi ɗaukaka da buwaya a cikin mu sai ya koru wanda yake shine makaskanci فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل yahlifu billahi ma qala abin da Abdullahi bin Ubayy ibn Salul ya faɗa dan haka sai manzo Allah yasa aka kirawo shi sai dinga rantsuwa wallahi wallahi shi bai faɗa ba shine sai Allah ya ce yahlifuna billahi ma qalu za su dinga rantsuwa da Allah cewa wannan maganar da suka ce la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha wai ba su faɗa ba to kuma wannan maganar zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ce kuma zagin annabi sallallahu alaihi wasallama kafirci ne wa laqad qalu kalimatal kufuri. sun riga sun faɗi kalmar kafirci ya zo a riwayar Abdullahi bin al-Fadl wanda Musa bin Uquba sahibul magazi ya rawaito daga Abdullahi bin al-Fadl ce ya ji Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yana cewa na yi bakin ciki matuƙa lokacin da lokacin da Yazid bin Muawiya ya aiko muslim ya zo kaga su imam malik sun taho kenan to abdullahi ibn al-fadl ya ce sai na tambayi anas dan malik sai aka sai aka tambayi anas dan malik ko kuma sai wasu daga cikin mutanen da suke wurin suka tambayi anas dan malik game da zaid ibn al-arqam cewa huwa allazi yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awfa Allahu lahu bi udhunihi kun ga anan aboki da aboki ne Anas dan Malik da Zaid ibn al-Arqam Zaid ibn al-Arqam ya ji labarin abin da ya faru a Madina baya Madina da alama kuma ya ji labarin an ce kullum Anas a cikin kuka da damuwa yake ya rubuto wasiƙa yana bawa Anas hakuri ya ce kakka damu mutanen nan duk da aka kashe daga ansar sai abna'ul ansar sai abna'u abna'il ansar to na ji manzon Allah ya ce Allah ya musu gafara kaga kamar sun tafi zuwa gafara Allah kenan me za a bata rai a daina damuwa to shine su almajiran ana sai suka tambaye suka ce wannan Zaidun da ya karo ya aiko maka da wannan wasiƙa shine wanda muke jin labari an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce awfallahu lahu bi udunihi Allah ya yi masa halacci ya cika masa ladansa da kunnansa lokacin da ya jiyo wani munafiki yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya ji ya ji munafikin yana cewa la in kana hadha sadiqan lokacin maza Allah yana cikin hudu ba sai shi munafikin ya ja gefe ya ce ha ma ya fi shi ya faɗi wannan muguwar magana kamar yanzu yadda zaka ga malami yana wa'azi wani kuma yana can gefe a wurin wa'azin yana cewa makaryatan banza makaryatan mu shi yasa duk masu zagin malamai munafikai ne wannan kaulan wahidan ke duk wanda Allah ya jarrabe shi da zagin malamai wallahi to ya sani cewa rijistar da aka yanka masa ta munafunci ma mai karfi ce kuma ya kuƙil a'a dan jininka bai haɗu da shi ba dan akwai ɗan adam ɗin da yana da komai amma jininka bai haɗu da shi ba kawai haka kawai sai ka yi ƙoƙari ka bar shi ta tsaya a nan ba dole sai ka yi mu'amala da shi canja wani malamin mana amma ka zauna kana zagin sa warin baki ne da shi ko ka ce a ya cika surutu ko ya cika shuru-shuru wannan duk wani abu ne da ya shafi personality dinsa. abinda za ka yi faɗa da shi in ya saba wa gaskiya to wannan kuma kowa in ya in ya saba gaskiya wajibi ne a fada da shi akan saba wa gaskiya abinda ya yasa na kafa hujja da wannan don in gwada muku cewa muna nazarin sifofin munafukai ne daga surar da ba a samu wata sura ƙur'ani da ta tozarta munafukai irin ta ba. kuma dama muna yi ne don mu guje su to sai suka ce shi ne wanda da izo igaya manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ya rasulullahi kaji kaji kaji abin da wani ya faɗa ya zo ya rantsuwa mutumin a gaban manzan Allah ya ce ƙarya zaidu yake masa sai Allah ya saukar da Ya halifu na billahi ma ƙalu wa ƙalu ƙalimatar kufur shi shine Anas ya ce shine ma'ana ana saukar da wannan ayar sai Allah ya ce da Zaidu aufallahu lahu bi uzunihi Allah ya cika masa alƙawarin kariya da abin da ya jiyo da kunnensa kuma Allah ya gaskata shi to wannan ya nuna kenan ashe akwai wani sababin bayan wanda muka kawo a cikin ayar ya zo a cikin sahihul bukhari ta hanyar Ismail ibn Abi Uwais daga Ismail ibn Ibrahim ibn Uqbata nafsin wannan kissar Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin kitabu al Qur'an a cikin sahihi nasa hadisi na 4906 to a game da abin da ya shafi al'amarin wannan yahlifuna billahi malamai malaman tafsiri sun yawaita kawo sabubban saukarta wanda kuma akwai ka'ida ta kimiyyar tafsiri na alkur'ani duk abin da aka rawaito shi aka ce shine dalilin saukar wannan aya abin da ake farawa shine a fara duba isnadin ba shi da wata matsala in dai isnadin ya inganta zuwa ga wanda aka ce sun ce shine dalilin saukar ayar to sai a duba alakar maganar su da ayar shin cha suka ce abu kaza ne ya faru sai Allah ya saukar da ayar ko abu kaza ne ya faru sai manzon Allah ya karanta ayar in ca suka yi sai manzon Allah ya karanta ayar to zai yi ta sauka yanzu aka maimaita ta a'a idan kuma yace sai ayar ta sauka in ka samu wani nassin shi kuma da ya saba wannan kisar aka ce sai ayar ta sauka mai yiwa shi sahabin da ya rawaito bai ji ta a lokacin da ta sauka ba sai yanzu da aka karanta ta yanzu ta sauka wataƙila kuma a yadda wasu malaman suka tafi akai cewa ta wa ayat ta sauka sama da su ɗaya saboda akwai wanda suka karkata a kan cewa akwai na nuzulul aya in ta sauka a kaza sai ta ƙara sauka a kaza amma duk abin da ake so ka yi la'akari da shi shine al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ana la'akari ne da me ake me nassin ce ba wai dalilin me yasa ya sauka ba wani zai iya cewa to amma me yasa manyan malaman tafsiri sai su kawo maka sababi goma su kawo ɗaya mana su haƙura abin da yasa wani lokacin a cikin hadisan da suke hakaito sababin ka iya ɗaukar darasin da yake da alaƙa da aya yanzu kun ga ayi mun ji in raja'na ila madinati la yukhrijanna al-azzu minha al-azal irin wannan lafazin yana fitar da mutum daga musulunci la in kana hadha sadiqan la nahnu asharrun min min al-himari wannan ma lafazi mai kama da irin wannan yana fitar da mutum daga musulunci an rawaito daga Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik daga babansa Ka'ab ibn Malik Allah ya kare yadda a gare shi yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina akhadhani qaumi sai 'yan familin mu suka zo suka dauke ni suka ce mana anta mur'un sha'ir kaga kai mutum ne wanda yake mawaki fa in shi'ta an ta'tazira ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'd al-illati thumma yakunu dhanban tastaghfirullah minhu inda zaka je ka nemi hanzari a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da batun yaƙi ko batun taimakawa addini sai kaga shikenan ba sai ka je yaƙi an kashe mana kai ba amma mun san kayi zunubi tunda kayi ƙarya kuma baka je ba Ba sai ka zo ka nemi gafarar ubangiji shi kenan an fanshi in Allah ya gafarta maka ya kawo dogon hadisi wanda shi Ka'ab ibn Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cikin mutane ukun da basu je yakin Tabuka ba har Allah ya saukar da abin da ya saukar na wa'ala salasatin ladina khullifu wanda daga cikin wa'anda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin da aka tafi yakin akwai aljallas ibn suwaid ibn samit a lokacin ya kasance a ya auri babar wani sahabi da ake kiransa umar ibn sa'ad don haka umar ibn sa'ad ɗin yana agolanci a gidansa to lokacin da Allah ya saukar da ayoyin alkur'ani ya faɗa abin da munafukai suka ya faɗa abin da munafukai suke ya tona musu asiri to shine shi jallas din a lokacin yana munafiki sai yake cewa wallahi la in kana hadha ar-rajulu sadiqan la nahnu sharrun min al-hamir in dai wannan abin da ake saukarwa manzon Allah gaskiya ne to lalle jaki ma yafi mu alheri to sai Umair Agula a gidan shi jallas din sai ya ji abin da ya faɗa sai garza ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi kaji kaji kaji abinda babana ya faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi ya ji a afwan shi Umair din da ya ji sai zo ya gaya wa shi Jallas din yace to naji abinda ka faɗa baba kuma wallahi a duniya kana cikin mutanen da na fi ƙauna tunda mijin babarsa kuma watakila ya keɓance shi da wata kyautatawa ta musamman wa ahsanuhum indi bala'an kuma kana cikin wanda suka tsina namun wani abu a rayuwa halaka ba saboda kai hakuri zan je in yi complain a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ga manzo Allah wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da mazala da kansa sai ya tashi ya je ya samu jallas sai ya gaya masa yake ce masa naji naji abin da ka faɗa haka ne sai ya dinga rantsuwa akan cewa Umair ƙarya yayi masa walaqad a alayya nan take sai Allah ya saukar da wannan ayar halifuna billahi za su dinga yin rantsuwa ma kalu cewa ƙarya aka yi musu ba su faɗa ba walaqad qalu kalimatul kufur kuma abin da suka faɗa kafirci ne to bari mu fitar da wasu darussa da zamu fa'idantu da su a nan abu na farko dai duk laifin mutum yana da wani alheri a gare ka yana da kyau ka gaya masa kun ga gashi ya faɗa masa kai kana kana kaunar kana da kaza kana da kaza kana da kaza sannan abu na biyu duk wanda ya zo maka da wani abu wanda ya shafi magana akan wani mutum wanda yake kubutacce to maganinsa ɗaya shine idan kai shiru to wallahi ranar da Allah zai tashi bayansa gaba ɗaya in Allah ya tsayar da shi wannan mai gulmar zai kirawo wancan ya ce to ya ce kaza gaba da kai sai a duba ga abin da ya faɗa ɗin haka ne ko ba haka ba ne in haka ne abin da ya faɗa gaskiya ne to gulma ce ita kuma gulma abin da za a yi shi ne a kwaso kyawawan ayyukanka a zuba masa to kuma kai da ka zauna aka yi a ka kai shiru baka ba da kariya ba to kai ma fa hadda kai وقد نزل عليكم في الكتاب ba haka ba fa idan ka bari ka zauna tare da su to kai ma ka zama ɗaya da su ke saboda idan suka faɗa ka ce ni ban yadda ba ai ku matsalar ku kenan ana gaya muku laifin mutane to dole sai ka zo ka gaya min ɗayan bi ko dai Allah suka yi wa laifi ko wani mutum suka yi in Allah suka yi wa laifi ta yasu neman gafara mana je kai musu nasiha su tuba ga Allah in kuma wani suka yi wa laifi a madadin ka zo kana faɗan gwaggo a kofa kana gaya min mu je ka gaya masa mana in ba za ka iya ba to zan gaya masa amma zan ce ga abin da ka ce kenan sai ka ce a wane eh, aikowa wane gaskiya ya yi magana ka kuma abin da ce, ya ce kai munafiki ne ni ɗin e a kirawo shi e to malam ba kai ka ce min munafiki ne shi ko kuma ka gwala mutum qala li qad asa ilayka fulanun wa uudul fata ضيمعار قلت قد جاءنا فأحدث عذرا دية الذنب عندنا اعتذار yazo ya ce ai wane ya face kaza yayi maka kaza yayi maka kaza kuma gaskiya ka zauna haka a cuce ka ai ta faɗan magana akan ka ba daɗi ya ce ai ya zo ya ya nemi uzuri mu kuma diyar laifi shine a zo a nemi uzuri a hanzari sai ka gwale shi sai ka masa ta alkhalifatul umawi wani zai same shi ya ce to ala gafarta malam a yace ranka ya daɗe makwabci dan an tura shi yaƙi guduwa yake hukuncin kisa ne a wannan lokacin irin wannan abun sai ce to ka faɗa yanzu ka kawo mana abin da ba mu sani ba yana ha'intan mu kenan a bisa maganar ka za mu kira shi mu tambaye shi a gabanka mu ce kai ka faɗa in ya amsa za mu yi masa hukunci in kuma ya ce ƙarya ne za mu sake shi za mu yi maka bulalar ƙazafi kuma mu ɗaure ka ko kuma ka tashi ka ba mu wuri kan ka ƙara kawo mana gulmar wani zaɓi ɗaya ce ranka ya daɗe zan tafin kuma ba zan ƙara zuwa ba shi kenan an gama to ba abin mamaki kuma irin mata da duk duniya ba ta da masoyi irin mijinta amma wata ta zo ta ɓata mijinta a gabansa a gabanta kuma mijin ya zo ita kuma ta yi ta kumbura hanci wa ya faɗa miki wai saboda maslahar waccan matar sai ta ki faɗa sunan waccan matar amma an gaya mata mijinta abinda ita bata taɓa gani da idanta ba kuma ta yi fushi ta ɗauka kaga wannan akwai ƙarancin tunani kenan duk wanda izo i gaya maka magana in kana so ka tsira lafiya lau mayar da martani in ba za ka iya ba je ka gaya wanda aka faɗa kuma ka ce wane ne in ba haka ba la taqbalanna namimatan bullightaha wa tahaffazanna min alladhi anbakaha innal ladhi anba ilayka namimatan sayanummu anka bimithliha qad hakaha kakka kuskura ka karɓi ka karbi tsugudidi aka zo aka kawo maka shi kuma wallahi kai taka tsantsan da wanda zai zo ya dinga kawo maka laifukan mutane domin duk wanda zai zo ya kawo maka laifin wane da wane to wallahi alazimi kai ma sai ya je ya kai naka saboda haka ba abokin zama bane ku kula sosai wannan shi yasa za ku ga bahaushe kai tsaye tuntuni ma ya yi suna ya ajiyewa mai irin wannan ya ce munafiki kuma gashi na ai muna karantawa dama mun gaya muku cewa ita wannan suratul fadiha ce idan ka san kana da wani sofa ne na irin wannan dattin yi kokari ka karkaɗe shi ba maslaha ka zo ka ce wani barawo ne in barawon ne watakila ni da kake gaya wa na san barawo ne to me faɗa min zai ƙara mun Karshe shi ya je ya sata samu kuma ran alkiyama zuwa ɗau ladan mu a bashi ko a ɗau zunubin sa a ɗora mana ba mu ji ba mu gani ba wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ka je kawai kaga an tara maka abin da baka taba zato ba wannan in barawon ne kenan in kuma ba barawon bane to kayi masa buhutan shi kuma buhutan wallahi kurkukun da mutum zai shiga a gaban ubangiji ran alkiyama ba karamar girma ce da ita ba saboda haka ayi taka tsantsan kar mu dinga ƙoƙarin yaɗa laifukan mutane in mun gani in ma suna da shi kenan balle kuma mafi yawan abubuwan da muke yaɗawa mafi yawan su ba laifuka ba ne wataƙila ko za su iya ɗaukar tawili mu inda mu muka yi za mu so a yi mana tawili wai ya kwa batun wani fa ina fa ganin fa kaman wani kaza da kaza da kaza an ya kwa ba kaza ba ah, ai haba ai ka sani to shikenan kuma in ya tashi kuma da ya je sai kuma ya sake wani abin mamaki kuma wani amininka ne abokinka ne kun shaƙu da shi kuna da maslaha tare Allah ya ji ƙarin Imam Shafi'i yace idhil mar'u la yar'aka illa takallufan fad'ahu wala tuksir alayhi ta'assufa fa fi an-nas abdalun wa fi at-tarki rahatun wa fi al-qalbi sabrun lil habibi walau jafa ولا خير khalilahu wa يخون min ويلقاه من بعد المودة بالجفا wa yakshifu amran wa yuzhiru amran qad taqadama ahaduhu wa yakshifu sirran kana bil amsi qad khafa salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di musifa yace idan mutum yake ganin cewa kaman zaman ku da shi kaman kana dora masa wani nauyi ne kana damunsa ne kana takura masa inji shafi yace to shawara shine kyale shi mana ya huta kakka dinga takaicin wai mai isawa na zai dinga min haka ba wa kanka laifi laifinka ne da ka kai kanka wajensa fafin nasi abdalin za ka samu wanda su neman ka ma suke Wafi tarki rahatun kai ma in ka bashi za ka huta Wafi kalbi sabrun lil habibi kuma in dai masoyinka ne kana son sa zuciyarka za ta iya haƙuri ka jure masa walau jafa ko da ya maka jafa'i kan wani ya zo ya ce ai da ka daina zuwa wajensa ka ji abin da ya ce eh ya ce ni wannan ƙaunar da nake masa ta wakilci wannan bata min din da yi shikenan je ka sai me kuma ya faɗa ai abin da ya faɗa gaskiya ne in kuma ya faɗa din shi kuma ka bashi ya je shi da Allah Allah wala yuzlimu rabbuka ahada yace wala khaira fi khillin yakhunu khalilahu babu alheri ga masoyin da zai ha'inci masoyinsa wa yalqahu min ba'd al-mawaddati fil jafa ya dinga masa jafa'i bayan soyayya da take tsakanin su ya zagaye ya bari ayi da shi babban abin takaici da zai baka mamaki shine wai malami ya zauna ayi da malami a gabansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zo a ce malama na ai kaza ai yau in akan gaskiya kuke kuna faɗa ne akan gaskiya wani kuskure ne kuke ƙoƙarin a gyara shi to babu laifi amma haka kawai ku yi ta shakhsiyar wani wallahi haramun ne saraka mu gyara wannan ɗabi'a ce da kusan duk ta shafe mu yake cewa wayan shiru amran qad taqadama ahadu mutum ya zo abu ne ya faru tsakaninka da abokinka ko kai kai ka san abin shi ba wanda ya sani sai kai da an ce abokin cin mushe ba a ɓoye masa wuka abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa shi a wautarsa ya zauna di ya tona wa kansa asiri a wajenka kai kuma can a gefe ka dinga cewa ka san mutumin ai kaza ne ai har kaza har kaza har kaza ko da kun samu sabani akwai wani sirrin ka da yake boye a wajen sa wa yakshifu sirran kana bil amsi qad khafa sirrin da ajiya ba wanda ya san shi amma sai zai ce to jama'a wallahi san da muke taron nan ai har kaza ma yace ko har kaza yake yi shine ce salamun ala duniya yace kai wallahi gwanda mutun ya mutuma ma duniya bai bai idza lam yakun biha sadiqun in ba za ka samu aboki ba saduƙun mai gaskiya sadiƙul wa'adi wanda yake gaskata alƙawari, alkawari munsifa mai tace soyayya ya zauna da kai dan Allah to kun ji wannan magana gaskiya kenan yace masa kai dai ina son ka wallahi kuma ba na son wani wani mummunan abu ya same ka kuma ka faɗi wata kalma wacce na san in ta fito aka ji ta kashinka ya bushe wanda ma bai san munafiki bane kai zai sani yanzu idan na faɗa za ka kunyata in kuma na bari ni kuma Allah zai halakar da ni amma ka yi haƙuri zan faɗa ɗin da in je in halaka ba gwanda mun rabu ba in ma zai saki uwar ta sai ya saka wannan ya fiye masa ya je ya shiga wuta ya je ya gaya manzo suna shi shine shi kuma ya zo ya wannan rantsuwar to a ciki kuma za ka ga adalcin manzo Allah ana gaya masa sai ya tashi ya zo ya tambaya to kai ma aka zo maka da magana in ja ja'akum fasiqun naba'in fatabayyin kakka maza maza ka ce to ana gaya maka shikenan ka daure wa mutum fuska a'a tambaye shi haka ne kuma jama'a shi fa musulunci fa ba ba ba wani biye biye da aka zo mutanen nan guda biyu da suka zo suka ce yace ɗana kana asifan ala hadha rajul yana wannan mutumin aiki sai aka ce yayi zina da matarsa sai aka ce in ba da baiwa da tumaki ɗari na bayar kuma daga baya aka zo aka ce min za iya dawo min da baiwa ta da tumaki na ɗari a yi masa bulala mun zo manzo Allah yi mana hukunci da abin da Allah ya ce a yi Allah ya ce zan koyi muku hukunci Ammal walidatu wal ghanam faraddun alaik a da maka da kuɗinka wa anna alabnika jalda mi'atin wata garibu am ɗanka a masa bulala ɗari kuma a batar da shi shekara ɗaya yanzu kun ga akwai allegation na matar ita ma an ce ta yi zina an faɗi sunanta to mazalla bai ce to a tsaya a kafa kwamiti ko a je a ɓoye a bincike ta ba ko a'a kawai mazalla sai ce wagdu ya unais tunda kabilar ƙabilar juhaina ne unais shi kuma mutumin juhani ne sai ce unais kai kuma washe gari da sassafa ka je ila mar'ati haza zuwa matar wannan ka tambaye ta da gaske ne fa in in ta amsa ba wai wani ne zai amsa a madadinta ba amma saboda zalunci irin namu yau sai a kirkiri laifi kuma ba za a tambaye ka kai da ake zargi ba sai a bari wani ya amsa a madadinka ga ka da ranka fa ya kamata ana zarginka a tambaye ka kuma ba wani ɗan adam da yake da hurumin da zai taɓa mutuncinka in ka kare kanka ka ce ba haka ba ne sai dai in ganin ka akai kurukuru in an ganka kurukuru to wannan ana da hujja amma in dai zato ake ko zargi komai girman zargin wallahi da matar nan ta ce bata yi ba wanda ya faɗi sunan nata sai an mabula da haji shi ma abin da ya sa mazala ya ce a je a bincike ta saboda an faɗi sunan ta ƙarara kuma tana da aure fa in i'tarafat farjumha in ta ce ta yi which means inda ta ce ba ta yi ba za a kyale ta to shi yasa manzo Allah ana gaya masa cewa ga abin da Jallas ya faɗa sai ya taso da kansa ya zo ya samu Jallas haka ne Jallas ya ce a'a sai manzo Allah ya kyale shi sai Allah ya saukar da aya kuma wannan zai ƙara nuna maka cewa manzo Allah ba yana aiki da alqur'ani Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah iya abin da ka gani shi yasa anan da manzala sallama ya ji bai hukunta Umair ba ibn Sa'ad saboda yana da tabbas akan gaskiyarsa amma wannan ya kara kansa kuma yayi rantsuwa to me kake me kake jira kuma bayan an yi rantsuwa ga manzon Allah shugaban halitta ya bari yayi shiru sai da Allah ya saukar da aya sannan manzo Allah kuma ya dau mataki saboda ka kai ma in mutun yayi maka rantsuwa bashi da Allah bashi da fitowar rana da faduwar tanjiba haushi shi kenan kuma haramun ne ka zo ka ƙara ɗaukar maganarsa ka gaya mutane saboda maza Allah ake cewa inna amwalakum ko wa a'radakum alaikum haramu. kamar yadda bai halatta ka ɗau naira wana ba naira wana in ka ɗauke ta ba bisa san ransa ba sai ta hana ka kwanciyar kabari to haka mutuncinsa kalma ɗaya in ka faɗa wacce za ta ɓata shi ba bisa haƙƙi ba wallahi ba za ka shiga aljanna da wannan wannan sababin nuzul na wannan ayar kuma kira shi shaidan an kawo babun nuzul akwai darussa da yawa a ciki na billahi ma sannan kuma za mu gane cewa komai daren wa ramin ƙarya ƙurarre ne idan mutum ya yi rantsuwa a kan ƙarya ko bashi yau da gobe za ta fito da gaskiyar wa mahamata kun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa 'ala an-nasi tu'lami haka zuhair ce. duk inda mutum yake da wata sara ko da a tunaninsa mutane ba za su gane ba yau da gobe za a gane ka bashi a juri zuwa rafi wataran za a faso tuni yau da gobe ke sa a mara amarya duka yau duka gobe shi ke sa bakin ba auzi ne ta waye. to haka zalika duk abin da mutum yake aikatawa ana nan ana nan za ta bayyana a sani wataran kana zaune in kana da wani curiosity sanjin labari to labarin zai zo ya ishe ka kamar yadda wannan yake faɗa ko yake cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tazawwadi wanda ma baka ce kawo min labari ba sai labarin ya zo maka ya gani da sa Allah ki Allah Allah ki yashe mu yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri hakika sun faɗi wata kalma ta kafirci to a takaice abinda malamai masana suke cewa yawancin nassoshin da ake rawaitowa suna da alaƙa da manzan dawowar manzan Allah daga yakin Tabuk kuma su kafirai ba haka suka so ba abinda suka so su munafikai sun so a ce manzan Allah ya tozarta a yakin Tabuk sun manta cewa dan gatan Allah ne to da hakan bata faru ba shine watakila wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to za mu iya ɗaukar wannan ayat ta sauka ne akan su gabaki ɗayansu da haka ruwayoyi sun samu sun an samu bambancin ruwayoyi amma tare da haka wato duka dai abu ɗaya ne Allah ya ce ya halifu na billahi ma ƙalu wa laqad ƙalu kalimatar kufuri wa kafaru da islamihim kafaru ba'da islamihim da musulmai ne a nan an mu'amalance su da abin da suka nuna ne a zahiri ai ba'da izharihim islamahum bayan sun nuna su musulmai ne to nan ma ya ishe ka kaɗau nazarin cewa shi musulunci da imani wasu al'amura ne guda uku akwai abubuwa ko kuma guda biyu akwai abubuwan da ake iya ganin alamarsu akwai abubuwan da kuma Allah ne kaɗai ya bar wa kansa sani to mu Allah ya ɗora mana nauyin lura da abubuwan da ake iya gani a gane kamar sallah kamar kalmar shahada kamar tafiya yaƙi kamar kaza in mutum ya nuna a zahiri yana yi to kak kuma ka yi hukunci akan zuciyarsa ko da kana da rinjayen zaton cewa ƙarya yake ai manzo Allah ya san jallas ɗin ƙarya yake amma don ya gwada maka yanayin a yadda ake gudanar da al'amura Abdullahi bin Ubay bin Salul wai bai san munafiki bane so nawa yana kokarin tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma zala sun sanawa bai masa hukunci da tunda sai ya jira mai Allah ya ce a yi to don haka yau in kana tare da mutum in kana tare da mutum ya ce maka shi ahalus sunna ne to abu ɗaya ne zai karyata tashi in ka ga yana yin bid'o'i amma in dai za ku zo masallaci da shi ku yi abubuwa na sunna a zahiri baka ga wata bid'a ta bayyana a gare shi ba to kakkai amfani da wata maganarsa ko wani tasarruf ɗinsa ka lafta masa wata aƙida ka ce ai tun da ya ce kaza to dole in aka kaza ai dole sai an yi kaza shi addini ba mathematics ba ne bare ka kawo wani equation ka ce in if kaza is kaza ko kaza is going to be kaza ba wannan mutum yakan iya furta kafirci ma bai sani ba ashhadu annaka abdi wa ana rabbuka wannan kafirci yayi amma bai sani ba a cikin mazalati ta akhta min shiddatil farh akwai kuskure akwai rashin sani akwai takura akwai wani yanayi da ɗan adam zai shiga wanda zai nemi ya tsira ya yi wani abin da ya zo ya taimaka rantsuwa shi wallahi ba da niyya ba kai kuma ka ce haɓa mu za a layan cewa ai kaza kai kuma kai ta ƙoƙarin sai ka kama shi da lazimin kaulinsa tare da cewa lazimin ƙaunin lai sabi ƙaun? to anan kuma masu ƙoƙarin fitar da mutane daga da'ira ta sunna saboda ilzamat sai su ji tsoron Allah gashi munafikai abinda Allah ya ce wa kafaru ba'da islamihim abinda Allah yake nufi bayan bayyanar da musuluncin su ku kuma da kuna amfani da zahirin abinda suke yi ne tunda gashi zaku gansu a masallaci duk da suna toge zaku gansu in za a tafi jihadi ma har su yunkurin zuwa har ma su zo su yi rantsuwa da Allah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah ka gani wannan ai shine dai ƙarshen abin da musulmi zai yi to sai aka mu'amalance su da wannan amma ta ƙasa suna gina ramin mugunta Allah yana warwarewa yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa hammu bima lam yanalu kuma sun yi burin abin da Allah bai ba su iko sun same shi ba to wannan shi ma malamai sun rawaito abubuwa da yawa menene abin da suka yi buri kuma ba su same shi ba al-imam al-hafiz abubakar al-baihaqi a cikin dalailin nubuwa ya rawaito ta hanyar muhammad ibn ishaq ibn yasar daga al-a'mash sulaiman ibn mihran al-kufi daga amr ibn murra daga Abil bukhtari al tai daga huzaifatu ibn al-yaman Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa ce. kuntu akhidan bi khutami naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace na rike linzamin ko akala ta taguwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqudu bihi a lokacin ni nake jan taguwar ni nake jan taguwar wa ammaru yasuqun naqa ammaru ibn yasir kuma yana baya shi yake shi yake mata tsinke mana shi yake koro ta take tafiya wa ana asuquhu aw ana asuquhu wa ammarun yaqulu ko kuma ni ne nake koro ta ammaru kuma yana jan akalar ɗayan biyu hatta idza kunna bil aqaba har sai da muka zo wata hanya mai wahalar wucewa tsakanin duwatsu fa idza ana bi 12 rakiban sai ga wasu mahaya cikin mutanen da muka taho da su su goma sha biyu i'taraduhu kawai sai suka zo suka shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fantabahtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fantabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihim wato sai ko kuma yace sai na maza maza na faɗakar da annabi sama cewa ga waɗannan ban yarda da su gashi ana tafa da su amma dama take-taken su an san munafukai ne ko kuma dai kawai wajen ga ƙa'ida da aka sa amma sun yi wani irin kutsan da duk wanda ya kutsan nan akwai alamar rashin gaskiya a tare da shi fasara kabihin fawon laumud birin sai maza Allah ya mazan maza ya bada sanar wacce wato ga wa'ansu nan sun taho to a lokacin kuma suna cikin tawagar amma ba su bari ba su buɗe fuskarsu su ba ta yadda ba za a iya gane su ba sai suka juya suka gudu sai manzala sama sama ce hal araftumul qauma kun ku gane su kulna sai muka ce la ya rasulullahi ba mu gane su ba kad kanu mutalassimina ai kowannan su ya sa amawali ya rufe fuska sun sa mask an rufe fuska irin yadda yan fashi suke yan ta'adda walakin na kad arafna rikaba amma dai dabbobin da suke kai mun gane motocin su sai dai kaga anan ta wa ai sun karɓi wasu motocin ne sun yi aiki da su misali sun karɓi taguwar wasu ne suka yi aiki da su kaga tsantsan na sahabbai kenan ko kada arafna rikaba sai manzo Allah ya ce to haula il munafiquna ila yawmil qiyama to wa'annan mutum goma sha biyun har su mutu ba za su tuba ba munafikai ne wa hal tadruna ma aradu kun san me suka zo yi da kuka ga sun yi kutsan nan sai masu suka ce ba mu sani ba rasulullah sai maza Allah ce aradu an yazhamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqabati fayulquhu minha sun so ne su matse manzon Allah sallallahu alaihi a cikin dan wannan yar karama hanyar ta dutse in so su wurga shi cikin dutse sai muka ce ya rasulullah awala nab'athu ila ashairihim hatta yab'athu ilayka kullu qawmin bi ra'si sahibihim ya rasulullah to ai ta farta kare tunda dai an san su a ba mu list ɗinsu kowa mu je mu gaya wa danginsa cewa su kawo mana kansa kaga yadda ake kare manzon Allah sallama sai manzo Allah ce la akrahu an tatahaddasa al-arabu bainaha anna Muhammadan qatala bi qaumin hatta idza azharahu بهم bihim aqbala alaihim yaqtuluhum Ya subhanallah. dan Allah ka gani yadda ake yadda aka iya jagorantar mutane ake aiki da wahayi kuma da hankali Ya ce yace da bana so larabawa za su ce Muhammadu ya ci moriyar ganga ya ci moriyar mutane kuma sannan ya wurgar da su kama a ce mutum ya ci biredi ya yarda leda ko ya yaga leda za su ce na yi aiki da su na ci nasara kuma yanzu na zo ina kashe su to a nan wannan ƙa'ida ce ta conflict resolution da kuma wato idan kana da matsala a cikin gidanka karka kuskura ka bari makiyanka su fahimci kana da matsala ka auna ta kaga za ka iya rayuwa ko da ita ba za ta cutar da tsarinka ba in har matsalar za ka iya surviving da ita tsarinka ba zai motsu ba kawai dai damuwa ce to dama babu tsarin da ba shi da damuwa sai a tafi haka in kuma ka fahimci cewa matsalar tana da alaƙa da munafunci da ɗaukar labarai a fita da su ko arne hitler ya ce yana tsoron munafuki ɗaya a cikin tawagar sojojinsa domin zai masa ɓannar da soja ɗari na abokan gaba ba za su iya masa ba munafuki shi ba a sassauta masa wannan a dokar duk duniya ma akwai ƙungiyoyin da in ka fita da sirrin su hukuncin ka kisa wannan kun sani ƙungiyoyi na duniya ma akwai aljam'iyyatu sirriya akwai secret societies da yawa wanda ba ma secret society ba hatta a tsari na dokar ƙasa ba a yadda da mutum ya ɗau wasu bayanai na tsaro ko wasu na sirri ko da irin masu eh, eh, irin kamar mu a Najeriya muna da NIA National Intelligence Agency kamar America suna da CIA CIA da waye da irin waɗannan idan mutum ko ma'aikaci ne kai jami'i ne ka ɗauko sirrin wani waje ka kawo wani waje to akwai doka mai tsanani a kan gani ya danganta kowace akwai irin tsarinsu da dokarsu to in har abin yana da alaƙa da munafunci to wajibi ne ka yi hikima wajen kawo ƙarshensa a cikin shi yasa Allah ya ba mu dama ya ce jahilul kuffara wal munafiqina wa alaihim haka shi munafiki kaca kaca ake masa a hana shi sakat a dinga gwale shi a ɗau wani mataki na tsangwama ta yadda zai kasa jin daɗin zama ma a cikin naku mazala ya ce ba kashe su zan ba in na kashe su zai iya kashe su yana da dama amma za a dinga yama i'i a nan za ka fahimci cewa kar ka taimaka wa mutane su zage ka don kana takamar kana da gaskiya ka ce mu za mu yi ko me za a ce a ce a ka yi ƙoƙari ka yi manajin yadda ba sai an ce ɗin ba wata rana A imam al-a'mash Allah ya ji kansa da rahama da shi da Ibrahim an-Nakhai sun taho za su tafi sai Ibrahim sai ya ce da A'mash kaga mu tsaya kan mu tafi saboda kaga ni ido na ɗaya ba na gani ido na ɗaya kuma ɗayan yana da matsala kai kuma in yamma ta yi ba gani dindimi ne da kai to in muka tafi sai mutane su dinga cewa ka ga ga mai ido ɗaya yana jagorantar mai dindimi a'warun ya kudu amashi sai amashi ya ce to aka gari kenan mun ji daɗi sai kenan kaga gwandan mu tafi ma kenan fa ya asamuna wani uja. sai su samu zunubi mu kuma kaga Allah ya ba mu lada sai ce to ya Amash ya sulaiman me ra'ayinka kuma fa na wa naslam su kubuta mu ma mu kubuta ayyafi ba sai mun janyo musu sun halaka saboda mu ba kar ka yi ƙoƙari ka yi setin wani misali ka fito da wani misali wanda yake akwai shubuha a cikinsa wanda mutane za su zo su halaka akan saboda kai akan wannan abu yi saving ɗinsu ita ma shi ma wani abu ne Kaya na manzara sun salama ya kiyaye ba sai sun cutu ba muwa ba sai mun cutu ba amma mu za mu iya managing ɗin matsalar a iya cikin gida sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sai mai ruwa ya ce har sai da Allah yawa in ji manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allahumma armihim dubaila Allah ka saukar musu da wata cuta dubaila. sai suka ce rasulullah menene dubaila din sai ce shihabun min nari wani tauraro ne na wuta ya qa'u ala niyati qalbi ahadihim wanda tauraron in yazo kawai zai targeting din jijiyar da take zuciyar kowane ɗaya daga cikin su kuma duk za su mutu to wannan hadisi tabbas ya tabbata manzon Allah ya faɗi haka kuma waɗannan mutanen guda goma sha biyu su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba bawa Huzaifa labarinsu wanda Imam Muslim ya rawaito a cikin sahih ta hanyar ƙatada daga Abi nazarata daga Qais bin Ubad daga Ammar ibn Yasir ya ce Huzaifa ya bani labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo ya ce fi ashabi 12 munafiqan a cikin sahabbai na akwai munafikai 12 la yadkhulun aljannata ba za su taba shiga aljanna ba wala yajiduna rihaha hatta yalija aljamal fi sammi alqiyam kuma ba za su ma ji kanshin aljanna ba in ko za su ji to lalle raƙumi zai iya shiga ta kafar allura samaniyatun minhum takfihimud dubaila mutum takwas a cikin su wannan tauraron da zai huda jijiyar zuciyarsu zai ya ishe su za su mutu sirajun min narin na aktafi aktafihim hatta yanjuma min dore to sai wasu suka ɗauki wannan hadisin sai suka karkatar da akalarsa suka manta da sababin saukar wannan ayar sai su zo ‘yan shi'a sai su ce maka to ai abin da ake nufi manzan Allah ai ya ce akwai mutum goma sha biyu wayannan mutum goma sha biyun ai manzon Allah bai faɗe su ba to ai su wane da wane ne to ka duba ka ji hauka da shirme in manzon Allah sa bai faɗa wa abokanansa aminansa ba ko kuma waye gaya mu ai ya kamata ku kuma sai ku gaya mana manzon waye ya gaya muku tunda manzon Allah dai sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai faɗa wa sahabbansa ba in kuma ya faɗa ku kawo mana dalilin tun daga hadisin da mun samu a cikin littattafan mu ga isnadin nan muslim ya rawaito shi ta hanyar qatada an abi nadrata an qais bin ubad an ammar bin yasir qala akhbarani hudhaifa wani lokacin shi yasa ake kawo isnadin dai ko ba komai a nuna kuciya ba baka saboda ba yanda za a yi ka rayu ka kawo ƙarya haka kawai ba isnadi ka ce kuma za a sallama maka ka kawo isnadin a duba shi a gani to wayannan mutanen ya zo a cikin sahihu muslim ta hanyar imam muslim ya ce haddasana zuhair bin harb abu haifa kenan qala haddasana ahmad bin al-kufi qala haddasana walid bin jumai'in qala haddasana abu tufail qala kana bayna rajulin min ahli al-aqabati wa bayna huzaifatu wa bayna huzaifata ba'd ma yakunu bayna an-nasi wata rana wata ‘yar hatsaniya ta shiga tsakanin Huzaifa da ɗaya daga cikin wa'yannan allazina hammu bi malam yanalu ɗin cikin ahalul aqaba wani abu ya shiga tsakaninsu da Huzaifa irin dai abin da kan faru tsakanin wani da wane to sai shi wannan ɗaya daga cikin ahalul aqaba ɗin sai ce an kallah aqaba fa ba fa bai atil aqaba ake nufi wannan al aqaba ita ce hanya ta cikin dutse da za a tahuda to shi Allah ya ce falaqta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabata fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha mataraba sai ce an shudaka Allah kam kana ashabul aqaba sai shi din tsautsayi ya kai barawo shaida kotu sai ce da Allah mutum nawa ne ahalul aqaba din nan ina so ka gaya mun su nawa ne sai a fa Allah ƙara yadda a gare shi ya ce a ƙala faƙala lahu faƙala lahu alƙawmu akbirhu if sa'alaka tunda dai har ya tambaye ka fa ba shi labari ƙala sai ta yi kunna nukhbaru annahum arba'ata ashar ana ba mu labari cewa su goma sha hudu ne fa in kunta minhum faqad kana alqawmu khamsata ashar <laughs> in dai kana cikinsu to su goma sha biyar ne ka ji wata hikimar zance ko ma'ana dai kana cikin su kenan su goma sha biyar ne wa ush wa ashhadu wa kuma ina rantsuwa da Allah annas ne ashara minhum harbun lillahi wa lirasuli mutum goma sha biyu daga cikinsu sun yaƙi Allah sun yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil hayatud dunya wa yawma yaqumul ashhad kuma Allah subhanahu Ta'ala ya shirya tsaf wajen yaƙar a duniya da kuma lokacin da Allah zai tashi shaidu a gabansa ranar alkiyama. Wa'azara salasatan, kuma Allah ya karɓi hanzarin mutum uku, ƙalu sai suka ce, Ma na munadi Rasulullahi sallallahu Alaihi wala alimna bima arada alqawm wa qad kana fi harratin fama sha faqala innal ma'a qalilun fala yasbaqu fala yasbaqni ilayhi da fawajada ƙarsa qad sabaquhu fala'anahum yawma idhin a ah, suka ce mun ji ai sai su wayannan mutane guda uku da suka yi suka yi suka kawo hanzari su ne wa'anda manzala su sallama lokacin da ya sauka a wannan wuri lokacin za a tafi yakin tabuka yake cewa innakum atuna gadan aina tabuk gobe za mu zo ruwa na tabuk in an isa in kun riga ni to kada wanda ya tafa la ya masa mimma iha shay'an hatta ati kan wanda ya taba ruwan sai na zo fa'ataina sai muka zo wajen inji mai ruwaya sai muka tarar da ainuha tabiddu a wata wata nuska kuma tabissu min ma'iha alamar ruwan yana kyalli haka alama dai akwai ɗan ruwa a wajen kuma sai mazala sama ya zo ya tarar da wayannan mutanen sai ya ce yaya sai ya tambaye su ya ce hal masistu ma min ma'iha shay'a kun taba ruwan nan ne suka ce eh ya rasulullah to manzo Allah ya zazzage su ya bace su a wurin ya tsitsine musu to ta kila su ne waɗanda suka kawo hanzari kuma suna cikin ahlul aqaba din to wannan ahlul aqaba din su ne hammu ma lam yanalu sun so su kamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma abinda Allah bai ba su iko ba su samu abin da suke so ba dan haka Allah subhanahu wataala ya tabar da su Ah, wasu kuma suka ce a'a wa hammu bi malam yanalu din wani abin ne daban wanda yake saɓanin wannan amma dai wannan shine kusan abin da ya fi fitowa fili cikin abubuwan da malamai suka faɗa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi manzon Allah ba shi da wani laifi da ya musu bai kashe musu ba bai zubar musu ba bai hana musu ba kawai dai Allah subhanahu wataala ya wadata su ne min fadlihi daga falalarsa manzan Allah ma kuma an samu ganima yana ba su amma sai dai ba su caɓa da shirya daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda manzala sallama ya gaya wa mutanen Madina kaga mutanen Madina da ya tashi raba ganima da aka dawo daga Hunain su bai ba su da yawa ba kusan ma bai ba su ba ya dinga ba su akra ibn habis su na ibn hisin su abu sufyan haka manzo Allah ya dinga ba su amma mutanen Madina bai ba su ba su kuma munafikai in an raba ba manzo Allah yana ba su kuma sannan su zo su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ta yi da su da ya ji mutanen Madina sun ji ba daɗi amma su ba munafunci suka yi ba sun faɗi abin da yake ransu ne sai manzo Allah ya ce alam ajilkum dullalan fahadakumullahu bi sanda na zo ba a bace na same ku ba Allah ya shirya da ku saboda ni wa kuntum mutafarriqina fa Allah bi sannan da a tarwatsa kuke Allah ya hada kanku da ni wa alatan fa Allah bi kuna cikin talauci da halin kaka na kai Allah ya wadata ku da ni kaga anan a wadata ta haƙiƙa kenan wa ma naqamu ba komai yasa suka kullaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da mu'minai illa wa ma naqamu minhum ko illa wa ma naqamu illa an aghnahumullahu min fadlihi kuma dama duk wani kafiri ko munafiki ba wai laifi kake masa ya tsane ka ba haka kawai ma sai jijinin sa jininsa bai haɗu da kai ba duk yanda zai yaga bayan ka ko ya ɓata ka ko ya cutar da kai ko ya hana maka wani haƙƙin ka sai yayi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid fa in yatubu to inda za su tuba yaku khairan lahum hakan zai fi zama alheri a gare su wa in yatawallaw in kuma sun juya baya yu'adhibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah Allah zai azabtar da su azaba mai ciwo mai radadi a duniya da lahira wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir kuma ba za su samu wani mutum a duniya wanda zai zama majibincin lamarin su masoyin su ba ko wanda zai taimake su saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya shirya tsaf wajen azabtar da su akan sabawa Allah subhanahu wata'ala da suka yi da kuma sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi na'am wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin hasbuka aramma ina ganin lokaci yayi kada mu ƙara da yawa kuma ya zanto mu samu damar shigar da maganganun ciki ba wannan aya kuma ita ma tana da sababin nuzul saboda haka in Allah ya kai mu amin eh goban Allah ya kai mu sai mu